insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta talatin daga faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kar ku dinga cin dukiyarku a tsakaninku ma'ana karku ci dukiyar junanku Allah ya ce ta hanyar zalunci illa an takuna tijaratan an tarabin minkum Allah ya hanyar da ta halatta ku ci dukiyar junanku Allah ya ce zam kasuwanci ne saye da sayarwa ne wadda aka yi shi a bisa yarjejeniya Allah kuma sai ya ce wala an fasa kar ku dinga kashe ku. kar sashi ya kashe sashi duk wani abu da zai iya zama sanadiyar jinin musulmi ya zuba take yayi shi duk abin da ka san zai iya zubar da jinin wani musulmi ko da da auduga za a ɗauki jinin musifa ne a tsakanin musulmi saboda ka hawa abin hawa ka yi ta gudu a tsakanin mutane zai iya haddasa ka yi tafiya wani akan hanya zai iya haddasa duk wani abin da ka san za ka kauce ma zub jinin wani musulmi ka kauce mishi Allah ya ce kar ku zub da jinin junan ku inna Allah kana bikum rahima Allah yana da tsananin tausayi a kanku Allah sai ce wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman Allah ya ce wadda ya aikata haka ban mun karanta shi ba abu mun shi ba mun karanta shi wa man yaf'al zalika udwanan wa zulma Allah ya ce amma duk wanda ya aikata haka ma'ana ya zubda jinin ɗan uwansa ko ya ci dukiyar ɗan uwansa ba tare da dalili na shari'a ba a bisa udwanan shine wuce gona da iri ganganci ka yi abun da son zuciya wa zulman ko da zalunci Allah ke fasofa nuslihi nara da sannu wanda ya aikata haka za mu shigar da shi cikin wuta mu kone shi da ita wa kana zalika ya yasira hakan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah الله Allah ya tsare mu yau za نعم ارم a farkon aya ta 31 ƙara ma dara ka ƙara mana ɗaya إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله يجزيك in buka kaba'ira matun hauna anhu Allah yace in kun ƙaurace kun nisanci kaba'ira matun hauna anhu manyan kaba'irori da aka hane ku da Allah ya haramta muku nukaffir ankum sayi'atikum Allah yace to zamu kankare zamu yafe zamu muku gafara Allah yace na ƙananan laifukan ku yana daga cikin rahamar Allah kofofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa ma waɗanda suka yi imani shine hanyoyi da Allah ya buɗe dewa na yafe laifuka shi yasa ita ta wuta wuta a ƙur'ani Allah ce la ya illa al ashka. Allah ce ba ne shiganta sai na ƙarshe marar rabo marar arziki na ƙarshe A salawatul khams annabi ta salloli biyar wal jumu'a ila al daga ran juma'a zuwa wata juma'a wa ramadanu ila ramadan daga ramadan zuwa ramadan mukaffiratun lima bainakunna annabi sai suna kankare abin da ke tsakanin su yadda muka yi sallar magariba mutum to yayi wani abu ba daidai ba kafin isha tsakanin su lokacin da ya zo isha daga alwala da zai zuwa sallah za a kankare abin da ya a tsakanin su idan aka yi juma'a da kai zuwa wata juma'a kuma ka samu juma'a abin da ya faru a tsakaninsu na ƙananan laifuka duka za a goge ramadan zuwa ramadan idza tuni bacin kaba'ir annabi ce matukar dai an kaurace maka bayi duk rahama ce ta Allah da ya buɗe wa bayi idan mutum ya aikata aikin alkhairi guda ɗaya. sai a ninninka ayyukan mafi karancin sakamakon da za a bashi ninki goman abin da ya aikata Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsaliha, duk wanda ya aikata wani aikin alkhairi Allah ya ce ya zo da aikin alkhairi ranar alkiyama Allah ce za mu ninka mishi goman abin da ya aikata idan laifi ne mutum ya aikata guda ɗaya laifin guda ɗayan ɗayan za a rubuta ɗayan kuma ba za a rubuta ba sai an ɗan bashi notice ko zai tuba a goge idan ma in ma ya gaggauta tuba ba za ma a rubuta lokacin da wannan mai rubutun laifi zai rubuta sai wannan ya ce kaɗan tsaya mana ka sani ko Allah ya mishi buɗe ya yi nadama ya gano abin ba daidai ba har sai notice ɗin ya wuce sai a rubuta idan kuma ya ci karo da tuba da istighfari sai a yafe mishi idan abin da ya shafi taimako ne ko in infaki ne akan ninka kusan 700 zuwa ninkin ba ninkin abin da ya wuce haka. kun ga wannan ai duk rahama ce ta Allah Allah ya ce in tajtalibu kaba'ira ma hauna anhu idan kun nisanci manya-manyan laifuffuka waɗanda aka hane ku nukaffir ankum sayyi'atikum Allah ya ce to za mu kankare muku mu gafarta muku ƙananan laifukan wanzikilkum mudkhalan karima Allah ce kuma za mu shigar da ku shiga ta karamci za mu shigar da ku gidajen aljanna Allah ce shigan ma irin na ƙasa da karamci za ku shiga gidan karama Allah ce za mu shigar da ku aljanna malamai sun tattauna waɗansu laifuffuka ne waɗannan kaba'ir su ne allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم الذين ismi, كبائر الاثم والفواحش الا Allah الله يتي sune waɗanda suke ƙaurace wa kaba'iral is manya-manyan laifuffuka illan laman waɗanda kawai suke afka musu su ne ƙananan laifuffuka da waɗannan ƙananan laifuffuka Allah ce idan kun ƙaurace wa manya Allah ce ƙananan za mu share su baka san ma lokacin da ake goge su ba to malamai sai suka tattauna suka ce to wai waɗannan lamam ɗin su su ne ne su waɗannan ka ba irori ka ji wani ustaz yana sai ji ne ne lamam ɗin ke da <laughs> kaba'irul is kaba'irul is malamai sun yi saɓani wajen haddade su waɗansu laifuffuka ne waɗannan su ƙirga bakwai waɗannan su ƙirga goma waɗannan su ƙirga kaza waɗansu sun ce sun kai saba'in waɗansu sun ce sun kai kaza to amma dai maganar da shehun musulunci ibn taimiyya ya yi yake cewa kaba'ira na daga cikin abin da za ka riski laifi kaza kaba'ira ne yace ka dinga kallon laifin ta fuskoki uku duk laifin da idan wadda ya aikata ya aikata akwai yiwuwar a kore mishi wani abu na imani kamar ba a na cewa la yu'minu la yadkhulul jannata malla ya amanu jaruhu ba bawa'iqu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wadda makwabcinsa bai kuɓuta daga sharrinsa da fitinarsa ba annabi ya ba ya da imani haka ne la yu'min man la ya'malu jaruhu bawa'iku to wannan kore imani ibnu taymiya yace babu laifin da zai tinkari imani har a ce baka da imani in ka aikata wannan abu kuma a ce abinda zai kore imanin karamin laifi ne. kun gane magana ba ana ta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba to ibnu taymiya yace duk laifin da kaji ana cewa wadda ya aikata bayi da imani bayi da rahama bashi da kaza ana kore waɗannan manyan rukunai da ake shiga aljanna da su to alamar wannan abun da ka aikatan ko ake aikatawan babban laifi kun gane magana ko kuma aka ɗora mishi wata ukuba a nan rayuwar duniya a ce akwai haddi za a yanke hannunka kamar sata za a mai bulala kamar zina yace to wannan ma dalili ne akan kaba'ira ne domin akan kananan laifuffuka ai ba za a ma mutum haddi ba yace in aka koma lahira kuma duk laifin da aka ce za a shiga wuta ba yanzu muka karanta ba ba saufa nuslihi nara to duk laifin da aka yi wani tanadi na azaba ma wadda ya aikata shi ibnu taymiya yace shi ma kaba'ira ne jama'a mun fahimta yace to idan aka ware waɗannan to waɗanda ba su ba sai su zama su ne allamamu kai kai da kake so ka san allamamu sai ka je ka nemo su Allah ya ce in tattanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkilkum mudkhalan karima Allah ya sanya mu a cikin to sai Allah ya ce wala tatamannu ma faddala Allahu bi ba'dikum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا Allah ya ce, Wala ta tamannau ma faddalallahu bihi ba'adakun ala ba'adin. Allah ya ce, Karkudin ga buri na abin da Allah ya fifita sashi akan kan sashi a tsakaninku. ni'ima ce Allah ya fifita sashi akan sashi a tsakaninku Allah ke so wannan ni'iman kar ku dinga fatar ina ma a ce da taku ce jama'a mun fahimta malamin tafsirin alkur'ani suka ce domin hakan wani nau'i ne na hasada wadda kuma zai iya afkar da mutum zuwa ta halaka wala ta tamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd Allah ce kar ku dinga burin falala da Allah ya fifita sashi akan sashi da shi jama'a muna fahimta babu laifi kaga wata ni'ima a tattare da wani ko da ta rayuwar duniya ne ka roki Allah kwatankwacin wannan ni'ima ne wannan ba laifi mun gane ko amma banda da shi ni'imar da Allah ya mishin kai burin ta jama'a mun gane kamar ka jan shi da sabuwar motar ka ce da motar nan a ce nawa ne to babu kyau. kai ma ka je ka roƙi naka a wajen Allah ga ya gyara gidan shi ka ce da a ce wannan gidana ne wani ne ya zo yana maka taɗin matarsa ɗa'a biyayya ka ce ai da zai mutu kam ai a ah, wannan kuma ya dawo amma ke kai ma ka je ka roƙi Allah ya baka ustazi jama'a mun fahimta dama hasada shine Allah ya ma wani wata ni'ima ka yi burin ni'imar ta gushe ko dai ta dawo gare ka ko ta koma ga waninka ko kuma a ɓarar duka kurasa to kowane ɗaya daga cikin wannan yana halaka mutum kowane ɗaya yana halaka mutum amma mutum ne ke da dukiya mutum ne ke da ilimin addini mutum ne ke da hidima ma addini babu laifi dukiyar ka roki Allah kai ma ya baka irin dukiyar kai ma don kai aiki ma addini mun gane ko amma ba wani yana da wata ni'ima ka yi fatar wannan ni'imar sa a ce ni'imar ka bace domin yin hakan kamar nuna kamar Allah bai sa ta inda ya dace ba ai ya san da kai ya bashi mota kuma ya san da kai ya bashi gida shi sa a gaba sai ce wasu min fadlihi ku roƙa kawai daga fadalan Allah ai tana da faɗi Allah ya ce wala ta tamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd Allah ya ce kar ku dinga burin abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi da shi na wata ni'ima kamar yadda muka ambata a baya kuma bayan Allah ari ne na Allah wato haka Allah ya tsara gudanar da al'amuran duk abin da Allah ya samar yakan fifita sashi akan sashi ko da a ce ka ga wani da wata falala ko ni'ima ka yi burin a ce naka ne E kuma an ce naka ne gobe kuma da ka ga wanda yake da wani abin da baka da shi bayan Allah mun fahimta tsari ne na Allah kofar kuma a buɗe take Allah subhanahu wata'ala yakan raba arziki tsakanin bayi wadata falala da dukkan ni'imomi tsakanin bayi wannan kuma bisa hikima irin ta Allah ai manzannin Allah ga sunan duka manzanni ne amma darajar su ɗaya ce Allah ce filkar rusulu Allah ya ce filkar rusulu Allah ce kunga waɗancan manzanni dukansu fabbalna bahun ala ba'abin Allah ce mun ta fifita a kan sashi to wannan tsari ne na Allah sashi ya fifici sashi kun ga dai wannan aji ne na manzanni baki ɗayansu amma Allah ya ce tilkar rusulu a bahun ala ba'd Allah ya mun fifita sashi akan sashi dukkan manzannin Allah su ne mafiya daraja a cikin halittun Allah to amma a cikinsu su su kansu manzannin sai kuma aka sake ware ulul azmi min rusul su kuma ulul azmi min rusuli su kuma sun fi sauran duka kusanci a wajen Allah akwai manzon Allah in ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله يشيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم Allah ya ce ka tuna yarjejeniya da alkawari da muka rika Allah ya ce da annabawan Allah wa minka Allah ce mun yi alkawarin da kai manzan Allah domin shi ai ba su kai ake kama suna wa min nuhin Allah ya ce mun yi wannan yarjejeniya da annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa ibrahim da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa musa da annabi musa alaihi salatu wassalam wa isa ibn maryam da annabi isa danna na maryama alaihi alaihi salatu wassalam wa akazna minhum mithaqan galiza Allah ya ce mun yi yarjejeniya mai karfi da su to waɗannan manzanni su ne ake ce musu ulul azmi na rusuli to kuma duka a cikin manzannin waɗannan biyar ɗin su ne suka fi kowa daraja a wajen shi kuma manzan Allah ya ce ana sayyidu waladi adam yau ma wala faka annabi ya ce ni ne kuma shugaba gaba ɗaya a ranar alkiyama in dai kai ɗan adamu ne annabi ya ce ni ne shugaban kai ce kuma ba alfahari nake yi ba ya ai shi yasa a hadisin ceto waɗannan biyar ɗin hadisi a yi ambata da farko za a fara tafiya wajen annabi adam alaihi salatu wassalam lokacin da mutane tsanani ya yi tsanani a filin alkiyama rana an kusanto da ita dukkan abin da ake ambatawa na zalzalatu sa'a duka sharuɗan sun cika to ana cikin wannan yanayi mutane sai su nema makansu mafita cikin da akwai manzanni mafiya daraja da matsayi abun Allah mu mu nemi alfarma abinsu su roƙa mana Allah ya mana hisabi domin bala'in da mutane suka shiga a lokacin ba ma yaya hisabin zai kaya ba damuwansu damuwansu ko ma yaya ta kaya a tsaga su a wannan wajen tsayuwa kawai abin da za a tsaya shekara dubu hamsin eh a mace don kaga mutum na wasa da lahira in kaga mutum na wasa da lahira eh, kamsi na an sassana shekara dubu hamsin da a yi a tsaye Allah bai ce ma kowa komai ba Allah ba sai a ce a je a samu annabi adam alaihi salatu wassalam kai jama'a a dunguma a je a yi yabo ma annabi adam kana da matsayi kai ne Allah ya halicce ka da hannayensa kai ne Allah ya sa mala'iku su maka su juda a faɗa ma annabi adam falala da yake da shi ka roƙa mana Allah ka roƙa mana Allah ya mana misali zai ce musu Allah ya yi fushi irin kushin da bai taɓa yi ba ya ce ni faranta ni magana ba ya ce ni ma ya ce mun kar in ci ɗan ice na ci gashi ba a gashi ba a rubuta ba gashi ba a ƙur'ani Allah ya yafi Allah ya yafi fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتاب عليه فتاب عليه Allah ya yabe ko bai yabe ba amma shi ya san Allah ne shi ya san Allah ne shi ya san Allah ne kai aka ce maka irin wannan yanayi irin wannan yanayi ya ce shi ba zai yi magana ba domin in ya faɗi abin da ya faɗa bai san abin da za a amsa mishi sai ce ku tafi zuwa ga wani na ce ku je ku samu annabi nuhu alayhi salatu wassalam to ina dai an gama da annabi adam to shine baya cikin ulul azmi min rusul to shi kuma an kawo shi ne da farko saboda duk wani wanda ya taki mai gida ko uba ina dai uba kan annabi adam an je karshe to shi ma bai yi aikin ba kai wani uba kake da shi wani malami ko wani kake da shi ina da duk kaman wani taka duk takaman jikokin annabi da kowa ina da kan annabi adamu ne shine kashin baban kowa duk wani dika ina akan sa ne to ya ce ba zai sa baki duk wanda kaga zai yaudare ka akan kiyama tsata maka lokaci ne wallahi tallahi yadda ka ji Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim wallahi illa man atallaha bi qalbin salim zai ce ku je zuwa ga wani na sai a tafi gun annabi nuhu kai ne farko a cikin manzannin Allah kai ne kaza kaza kaza kaza yace musu a ni ba ran shiga wannan maganan ba yace yau Allah ya yi fushi yace fushin da bai taba yi ba malam fushin saboda kowa ya so waɗanda su aka haɗa kai da su aka yi ta kashe mishi bayansa yau duk suna wajen waɗanda suka yi ta bude gidan jiya duk suna wajen waɗanda suka yi ta buɗe hotel da ake zina da matan jama'a duk suna wajen karuwai suna gun ƴan damfara suna nan duk wani mabarnaci yana gun ai kowa zai je kowa zai je kaga mutum yana rayuwa kamar bai yadda akwai Allah ba zai ce Allah ya yi fushi ni ba zan ce komai ba ya ce ku je ku ku samu annabi Ibrahim za a ji a samu annabi ibrahim ya ce ni ma ba zan sa baki ba sai Allah ya yi fushi to kai waɗannan suna ce maka ba za su yi magana ba Allah ya fushi wai a ce maka akwai wai wani wali annabi ibrahim wata kaza Allah ibrahim kalila ya ce ba zai sa baki ba annabi nuhu ya ce ba zai sa baki ba annabi ibrahim ya ce ba zai sa baki ba a yaudare ka wai wani wai zai zo wai ya wuce da kai ya wuce da kai ina ba haba ba malam ya wuce da kai na sai ce musu izhabu ila gairi ku je wajen wani na sai ce ku je ku samu annabi musu shi yake magana da Allah za a je a samu annabi Musa a koka mishi sai ce musu ba dan iya lafazin hadisin muslim zai ce Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai sake fushi irin wannan ba duk abin da ya mana ya mana kowa ya yi ganin damansa shi ba abin da ya maka sai abin da ya dace shi duk abin da ya maka sai abin da ya dace sai ce ku je wajen wani na a jebin annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce mana wannan matsalar kawai ba ku je ku samu manzan Allah eh, yau ne za a ce maka annabi ya ce kai kanka in aka baka fuskar ka rubuta abin da ka sani tsakaninka da Allah annabi ya ce kai kaki da abin da ya ce ka bari kaki bari za ka ci to akwai ranar akwai ran da za ku haɗu da shi akwai ranar sai a je a samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai ana laha ana laha ana laha to ina dai wannan hadisi dalili ne akan manzon Allah shine sama da kowa a wannan yace zai ji ya faɗi a gaba ga Allah ya sujuda yayi yabo da kirari da washewa yace kalmomin a wajen shi ma Allah zai mishi ilhamu Allah sai ya mishi kaɗa da kanka ka nemi abin da kake bukata a maka nemi ceto a baka ceto amin haka Allah zai ce mishi zai ce mishi to a cikin al'ummarka waɗanda za su shiga aljanna babu hisabi Allah sai ce to ka je ka kwashe su kofar dama ta gidan aljanna ka je ka shiga da su amin insha Allah muna to haka da to wannan tsari ne na Allah yakan fifita sashi akan sashi yakan fifita sashi akan sashi babu yadda za a yi ko ciki ɗaya kuka fito ku daidaita akan fara. wani sai ya wani lafiya wani sai ya wani wadata Allah a ƙur'ani ya ce ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض to ajin annabawa su ma zallan su annabawa nan ma Allah yace wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din wa atayna dawuda zabura Allah yace hakika mun fifita sashin annabawa sashi akan sashi can ba gashi tilkar rusulu ba to nan kuma Allah ce annabawa su ma ba matsayi ɗai suke tafiya a kai ba ai mun gane ko Allah ya kan fifita tashi a kan tashi da kake bukata ka nema a wajen Allah kai baka san hikimar da ta sa Allah ya ni'intar da shi wannan falalar idan ka roƙa in alkhairi ne gare ka Allah sai ya amsa maka idan ba shi bane kai ya dace da kai Allah sai ya canza maka da abin da yake mafi alheri a ranaku Allah sai zaɓi Juma. a watanni sai aka zaɓi ramadan a garuruwa sai aka zaɓi makka e ita ce umul وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير الله يقول وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا Allah ya ce haka nan muka yi maka wahayi na wannan abin karantawa cikin larabci shine alqur'ani Allah ya ce litunzira ummul qura don ka gargadi uwar alqayu wa man haulaha da duk sauran garuruwan da suke kewaye da ita saboda haka makka ita ce ummul qura uwar alqayu duk wata ƙasa da ka ganta a duniya makka ita ce mamanta wannan zabi ne na Allah ba ga shi yanzu mu muna nan rayuwa ba haka Allah ya ce na hannu kasam na bainahum ma'ishatakum fil hayatid dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا Allah ya ce a hum ya kasu muna rahamata rabbi? Allah ya to sunan suke kasa rahamar Ubangiji? A ba ma wannan abu kaza, a ba ma wannan abu kaza, a yi ma wannan falala, Allah ya ce su suke kasawa? Mutanen Makka ne wai suna tuhumar me yasa a cikin garin Makka aka zaɓi annabi ya shi ne manzo. Me yasa ba a duba a Fa'is ko a Makka a duba wani babban mutum a shi Allah ya ya ahum yaqsimuna rahmatu rabbi Allah mai isha ta hun fila ya fi duniya. Allah ce mu ne muka karkasa musu suma Allah ya ce rayuwarsu hanyar cin abincinsu Allah ya ce a rayuwar duniya Na na bai isha ta hun fila ya fi duniya. Allah ce mu ne muka karkasa musu hanyoyin da za su gudanar da rayuwarsu a nan rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah ke sai muka daga darajar sashi akan sashi zaka samu wannan kafinta ne yana da gida yana da mota yana da gidaje yana da kaddarori wannan kafinta ne kafintan san baya iya rike mai ce fara haka ne kuma sana'ar ɗaya ce wannan za ka samu provision yake sayarwa yana da so-so da zai iya ajiye kayan shekara-shekara biyu wannan provision yake da shi bai sai ya ce fane duka akan provision ɗinsa Allah ke na hannu kasan na bainahun mai ishe ta mun fil hayatun duniya mu muka karkata wa bayi hanyar da za su gudanar da rayuwarsu a nan rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'adin darajatin Allah ya ce kuma muka ɗaga darajar sashi akan sashi wannan mufiti tashi akan wannan kamar wani ne ya ce Allah don ne yasa ka tsara wannan tsari sai yace li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya don sashi suriki laiburori daga sashi wani daga ga aikinsa wanke motar nan a ba laifi yayi wa Allah ba tsari ne haka Allah ya tsara saboda idan motar waɗansu sai doki a samu wadda rasu su idan an zo da tirelan fulawa a samu wadda rasu su sauki in an zo da tirelan siminti a samu wadda rasu su sauki amma ba wani abu masu tirelan suka fi masu sauke kayan kayansu ba karka ka yadda wai don kana da shago don ka kawo tirela ana saukewa ka zo ka samu ma'aikata ko inda ko masu abin nan kana cewa ne fa kai baka da hankali ka zagi wannan you are very stupid ka zagi wannan ka zagi wannan Karka yi haka karka yi haka karka walakanta wani wai don wata tana wanke wanke a gidanka wai ki zo kina mata tsawa babu me yasa baki share nan ba ita ma baban uwar wani ne inda Allah ya ga dama da ki ita ma tana gidan wasu tana wanke wanke zai yi ko zai yi ba ba a walakanta wani ba a walakanta wani wai don kana gaba da shi ba a wani don kana gaba da shi falala ce wannan kuma tsari ne na Allah ya fifita sashi akan sashi karka yadda har Allah ya raba ka da ofis karka yadda ka walakanta masinjan karka yadda ka walakanta shi shi masinjan nan da kake gani yana da 'ya'ya kamar ka haka Allah ya hukunta shi kuma hanyar da Allah ya dora shi kenan liyattaki da ba'dhum liyattaki da ba'dhum ba'dan sukriya Allah ce don sashi su riƙi laifurori ma'aikata daga sashi to wannan ‘yan uwa ari ne na Allah wa fauka kulli bi ilmin alimi ta abin da Allah gafarta malam Allah gafarta malam in ka je gaban wani ka zauna Allah karatun kan sai ya face in an ce ka yi ma wallahi ba yi ba to wannan tsari ne na Allah to amma duk abin da ka gani ni'ima falala da duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ma wani babu ne ke kai ma ka roki Allah ya maka kuma ka zaɓi ka kalemi zaɓi abin Allah ya zaɓa maka abin da yake alkhairi haka ake rayuwa bayan Allah mun fahimta Allah ya ce wala ta tamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'din Allah ya ce, Kar ku dinga burin abinda Allah ya fifita sashi da shi akan sashi, ai kun gaba cewa Allah ya yi wala ta tamannau, misla ma faddalallahu ba'adakum ala ba'adin ba. Kar ku dinga burin irin abinda Allah ya fifita sashi akan sashi, a'a cewa ya abin da yake san kar ka yi burin wannan. Wannan hasada kuma sai ta shiga Allah ya ce, lirrijali nasibun min maktasabu Allah ya ce maza suna da kasonsu na abin da suka aikata duk abin da ka aikata akwai kasonka walin nisa'i nasibun min maktasaban Allah ya ce mata su ma suna da kasonsu da Allah ya tanadar musu bisa abin da suka aikata muna fahimta ko waɗansu malamai suka ce wannan jumlan Allah ya kawo ta ne saboda wani abu da mata a lokacin da aka raba gado ayoyin rabon gado sai sai wata ta oh, da ni ma namiji ne da na samu kaza Allah sai ce a ah, karki haka ayyin ci macen akwai hikima ko babu <laughs> akwai hikima sai Allah ya ce lirrijali nasibun min maktasabu maza suna da kasonsu na abin da suka aikata alkhairi ne sharri ne suna da sakamakon su walin nisa'i nasibun min maktasaban sannan mata su ma suna da kason da Allah ya tanadar musu na alkhairi kenan kaga kullun ya amalu ala shakilati kowa kawai ya tashi ya aiki saboda ka cewa namiji wannan namiji ne wannan ba shi bane zai saki ce bari ki yi burin ina da ke namiji ne a'a haka Allah yadda ya yi ce shine tsarin da ya dace a sai yi mun fahimta ko was'alullaha min fadlihi Allah ce ku roki Allah daga falalarsa ba falalan ga ta abuɗe ba idan za ka yi addu'a za a ce sai an kai majalisa sun sa hannu ne ba shi kenan ba Wasu was'alullaha min fadlihi Allah ce ku roka ku roki Allah daga falalarsa falalar Allah mai yalwaciya ce falalar Allah mai yalwaciya ce Allah yace inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah mai ilimi ne akan komai da komai Allah ya gasar da mu to sai Allah ya ce فلكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله يسي ولكل جعلنا مواليا Allah ya ce kowane ɗaya daga cikinku Allah ya ce mun sanya waɗanda za su gare shi mawaliya jam'i ne na maula lafazin maula yana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anoninsa yana zuwa da ma'anan annasu mataimaki wa a tasimu billahi huwa maula shi ne majibancin huwa maulakun bi ma'ana huwa nasiru maula yana zuwa da ma'anan majibancin al'amurra wadda zai tallafe ku ya agaza muku ai shi ne a cikin ayar sai ce fa ni'mal maula wa ni'mal nasir kaga duk ma'anan biyu sun ni'mal maula ma da dalla da mai jibantar al'amuran mu shi yasa ake wa shugaba ai waliyul amr domin shi shine dawainiyar al'ummarsa take hannunsa to yana daga cikin ma'anan maula shine waɗanda za su biyo bayanka su gaji ka ko dukiyarka kun bai ko ai shine annabi zakariya ke cewa wa inni khiftul mawaliya min wara'i Annabi Zakariya a lokacin bai haihu ba to sai yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akan maganan aihuwa to shine yake cewa wa inni kiftul mawali min wara'i Allah ina jin tsoron waɗanda za su biyo a bayana ya in uwa da sauransu wadda harkan ilimi harkan karantaswa harkar da'awan nan Allah kar abin ya zo ya tabarbare fa habli min ladunka waliya Allah aban wani magaji mun fahimta ko to Allah sai ce wa likullin ja'alna mawaliya Allah sai ga kowane ɗaya daga cikin ku Allah sai mun sanya magada rakar, wani walidani wal aqrabun Wadda za su gada daga abinda iyaye guda biyu suka bari na gado wal aqrabun da kuma ƴan uwa mafiya kusanci a su masu gada mun fahimta ko ba mun yi bayani akan gado ba da kuma matsayin kowa da yadda ya kamata a ce wani shi ke gaba da wani in wani na nan wani bayan Allah ya to wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabun kowanne mun sanya magada da za su gaje shi cikin abin da iyaye guda biyu da ƴan uwa mafi kusanci suka bari wallazina aqadat aymanukum Allah ya ce waɗanda kuka kulla alƙawari da yarjejeniya mai ƙarfi da su fa atuhum nasibahum to ku ba su abin da kuka ce za ku ba su na kasan su cikin abin da kuka alƙawarta musu da yawa cikin malamin tafsirin alƙur'ani suka ce wannan ayan ta yi magana ne akan abin da ya faru kafin hukuncin gado a tsakanin su ‘yan uwa na jini yadda muka ambata domin an samu ‘yan uwantaka na musulunci kafin a saukar da ayoyin gado wadda ta kan ma akan samu cin gado tsakanin aboki da aboki muhajir da ansar sukan yi gado a tsakaninsu waɗansu malamai suka ce a'a ai tun kafin ma zuwan musulunci idan aka samu abokantaka da aminantaka da kulluwa na kudda kud to sai juna su yi ma junan su wasiya sai wannan ya ce in na mutu wane yana daga cikin masu cin gado na wane ma na daga cikin masu cin gado na wane ma a bashi kaza mun fahimta ko to Allah ce in dai an kulla alƙawarin Allah ya ce a basu hakkin su amma wannan ai kafin ayoyin gado su kuma su zo su hukunci ko وأولو الأرحام بعضهم أولى لبعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا الله يسي إن أوانا جني نزمونكي سوني مفيا سنسنتا سي غادن إن أوانسو نجني مكو سنسنسو akan gado da ake yi tsakanin waɗanda suka yi imani da Allah akan gado da ake yi tsakanin muhajirai amma su waɗannan wadda aka kulla alaka na zamantacewa aminantaka abokantaka Allah ce illa an tasalu ila awliyaikum ma'rufa su sai yi musu ihsani in akwai wasiya da zaka bayar sai ka bayar a bashi jama'a mun fahimta to Allah yace wallazina aqadat aymanukum Waɗanda kuka kulla alqawra masu ƙarfi da wani yarjejeniya ko da wasiya ce aka ce a bayar fa'atuhum nasibahum Allah ce a basu kasansu inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah ya kasance yana ganin komai da komai duk abin da ke gudana wanda ya warware alkawari wanda ya bata Allah na kallon abin da ake in kwamin fahimta ko saboda ka ayoyi da suka zo na maganan gado sai suka tabbatar da waɗanda suka fi dacewa su gaji ƴan uwansu su kuma waɗancan da aka yi zaman zumunci da su to idan an bar musu wasiya ko wani alkai Allah yake to a ɗauka a basu Allah yake kuma wanda ya yi haɗinci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 واللاتي تخافون نشوزهن فعبوهن واهزروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبروا عليهن سبيلا Allah ya ce, Arrijalu ƙawwamuna alal nisa, Allah ya ce maza su ne tsayayyu a kan hidiman mata. Ƙawwamun an ce mu bala. Da cewa aka yi arrijalu ƙa'imuna alal nisa'i, sonin da ya wuce kawai irin ɗan waɗansu ɗawainiya sama-sama ba, tsayuwa sama sama ba Allah sai ce ar-rijalu qawwamuna 'ala sai alqur'ani Allah ya ce maza su ne tsayayyu akan hidiman mata su ne jagorori cikakkun jagorori Allah ya ce akan mata jama'a mun idan kana da 'ya'ya idan kana da mata da waɗanda duk suke ka, Allah ya ɗora maka kai ne tsayayye a kan su ta kowane Ka kasan waɗansu sukan ɗauki a rijalu ƙawamuna alam nisa ta wajen buɗe ido ne eh, idan zai hana zuwa anguwa idan tonan ne zai jawo a rijalu ƙawamuna alam nisa amma zai bar ta zaninta ya mutu ba sanda nan ba a rijalu ƙawamuna alam nisa to duk e eh, ayyuwa ce ta ko ta ina kar ka bar ta ta walakanta kar ka bar ta ta kaskanta kar ka bar ta ta tozarta kar ka bari a ci mutuncinta kar a walakanta ta kai ne jagoranta tsare ta ko ta ina matsayinta da kimarta da darajarta wannan shi ne arrijalu qawwamuna 'ala nisa idan ka bar ƴaƴanka suna tsalle suna yawo to baka san tsayayye akan iyalanka e ka saki yarka a cikin al'umma tana tallace tallace wannan baka san tsayayye akan iyalanka ba ayyuwan shine ka tsare ta ka tsare ta kar ka yi malam ko a cikin gida ne ake zaune a ce zanin matar ka shi ne mafi mutuwa a cikin gida wannan ya nuna ka da kishin matar ka tsaya ka yi iya abin da za ka yi ka tsare mata mutuncinta ka tsare mata kimarta ka tashi ka yi buga-buga a satin nan mai shigo insha Allah akwai muhadaran da zamu yi sunna ba ta yiwa yiwuwa sai da jari in baka da abin da zaka dogara ba ka wa ustazai suna kawai da kai in baka da abin da zaka yi ba ka wa ustazai suna kawai da kai dole sai ka nemi abin yi inna khaira man a al-qawiyyu al-amin dole ka zama al-qawiyyu al-amin to in ba albashi sai ka zauna in ba albashi sai ka zauna sai ka fita ka je ka kayo ice eh ka zo ka kasa eh sai ka yi ice ka zo ka kasa a darasin za mu zo shi ya sa. wallahi annabi muhammadu manzan Allah da ya zo nuna mana abin da za mu ce, ya ce ku riƙe sana'a hannu atyabul kasbi inda Allah ya ce amalin rasulu biye ne ko gudun hijira ka tafi za ka ci abinci eh yadda ya ɗora al'ummar malam akan yadda za su riƙe tattalin arzikinsu wallahi al'ummar musulmai idan sun bi shawarar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai sun riƙe tattalin arzikin duniya duka to amma kasan wani shi yana ganin talauci ma ustazanci haka yana ganin eh shi bai da shi ma hakan ma haka ya kamata a ce da ma ustaz ya kasance a ina ai baka bata ustazai suna a baka bata ustazai suna baka ga irin dukiyar da abubakar ya kashe ba kai ka fi shi ustazanci ne saboda haka kawamuna alal nisa su ne tsayayyu akan matansu tsayayyu akan matansu tsayayyu akan yaƙansu tsayayyu akan waɗanda suke lura da su a ƙarshen Allah ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashi da shi akan sashi ai mace ai ba ɗaya take da namiji ba walaysa zakaru kal unsa Allah a Qur'ani yace mace ba kamar namiji bane yanzu ga su kawai ake whatever man can do woman can do even better ka san in akwai wani abu na ƙarya da ake faɗa me faɗan ya san ƙarya ne wanda ake gaya mishi ya san ƙarya ne babu kamar wannan magana wai a ce whatever man can do woman can do yanzu fa kaga dai ga nan matan nan ko ka jan su da ɗaruruwa a nan kare ɗaya zai hana su fita a school of nurse haka ne ba ta ba a ce duk mu fita a nan kare ɗaya zai hana su fita a makarantar nan <laughs> yanzu kai ka kalli ma na miji ka kalli mace ka ce wai abba mala kowa namiji akwai kowa zahira akwai kowa batsi zubinsa kawai in ka kalle shi ka kalli fiskar, ka kalli fiskar mace ba ba mutane ba ko dabbobi ka kalli rago ka kalli a ɗaya <laughs> ka kalli zakara ka kalli kasa ɗaya ne <laughs> ai ƙarya ne a ah, wannan zuci ta mallake <laughs> eh to akwai kuma kowa batina shine irin juriyar namiji abinda zai shanye mace za ta shanye ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba yadda za ka yi tahammulin abubuwa ka shanye abubuwa ba za ta shanye ba to Allah ya fifita sashi kan sashi Allah ya ce to bima faddala ba'abahum ala ba'adin saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi kazar kazar din namiji ai ba irin na mace bane kai kawon namiji ai ba irin na mace bane Allah ya ce to wannan yana daga cikin abinda Allah ya tsayar da maza akan mata su zama su ne masu kula da su ya zama su ne masu tsare su ya zama su ne masu tsane musu mutuncinsu ya zama su ne masu ɗaukan ɗawainiyarsu da kai kawo a kan hidimansu wabi ma an faɓo min amwalihim Allah ce da kuma abin da suke infaki saboda abin da suke infaki a kansu na dukiyarsu ba kai ne da ɗawainiyar gida ba ba yanzu muke sa mutum ya je yi ise ba to kaga ita za ta je ta yi ise ne haka ake son namiji idan wannan yaki sai ka je ka kama walla in yaki sai ka kama kafinta in yake sai ka haka ake yi amma ka naɗa ƙasa ka zauna a wannan kuma ba tsarin namiji ba ba tsarin namiji ba Allah ya ce wabi ma an faƙo min amwalihim da kuma abin da suka yi infaƙi suke infaƙinsa na dukiyarsa ɗaukan ɗawainiyarsu to kaga wannan ma ai falala ce da Allah ya fifita su akan mata to kaga ai ko wannan matsayin ma ya kai a ce maza su ne tsayayyu akan mata Allah sai ya ce fasalihatu qanitatun hafizatu fasalihatu mubtada qanitatun kabar hafizatun kabarun sani Allah ya ce su mata salihai mace salaha mata salihai qanitatun Allah ya suna da dogewa akan yin da'a wa Allah da mazajensu ba a taɓa samun mace salaha kuma tana son da mijinta wannan ba a taɓa yi ba a taɓa salaha kuma ba ta biyayya wa miji Allah ya ce fasalihatu mata salihai kanitatun suna da dogewa wajen da'a wa Allah da mazajensu sannan hafizatul lil gaibi sannan kuma suna tsare bayan idon mazajensu bima hafizallah bisa abin da Allah ya tsare tsarin da Allah ya ce a tsare jama'a mun fahimta yana daga cikin mafi muni na abin da mata suka samu kansu a ciki shine cutar da su. cutar da mazajensu mafi munin abin da yau mata suka samu kansu a ciki ya zama musu abin tausayi wallahi shi ne cutar da mazajensu ita mace doktor babu dabon da za a yi tafira wallahi sai ta yi mijinta wallahi sai ta yi ɗa'a duk yadda ta gani mijinta a lalace duk yadda ta rena shi duk yadda ta gani shi banza wallahi da yadda za ta shiga aljanna haka annabi ya gaya mu wata mata game da mijinta fa innahu jannatuki wa naruki annabi ya ce shine wutanki shine aljannanki shine wutanki ta san wata duk duniya duk duniya inda za a mata jarabawa duk duniya wa ta fi renawa mijinta mijinta ta fi renawa mijinta ta fi renawa kuma malar abin tsoro wadda kai namiji ne kai namiji ne idan ka karanta irin waɗannan sai wallahi sai hankalin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa uritu nara annabi yace an nuna mu mota. falam ara manzaran kal yaumi qattu afza annabi yace tun da nake ban taba ganin wani abun firgici na tashin hankali ba annabi yace kamar ran da naga wuta wa ra'aytu akthar ahliya annisa nisa annabi yace sai naga mafi yawan yan wuta mata ne yanzu dan Allah wannan hadisi a ce mace mace ce za ta ji wannan hadisi ko za ka karanta wannan hadisi wannan ba abin fargaba ba ne a wajenka wallahi su ko a jikinsu da yawan su ko a jikinsu wai wani an ce mata su suka fi yawa a wuta wannan bai ma shafe ta ba bai ma shafe ta ba ba ta jin ma da ita ake yi wuta ce wuta jahannama aka ce ku kuka fi yawa wannan ya kai maki dinga kwana da wannan magana kina tashi da wannan magana kalu sahabbai suka ce bima ya rasulullah wai me yasa hakan to ya faru kala sai annabi ya ce bi kufrihinna annabi ya ce saboda tsaban kafircewar su kila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ayakfurna billah suna kafirce ma Allah ne kala la annabi ya ce yakfurna al-ashir annabi ya ce tsaban cutar da mazajinsu jama'a ni kun fahimci hadisin da kyau annabi ya ce sun fi yawa a wuta sai aka ta suna kafir sai ma Allah ne sai ya ce a ashe abinda ya tara mata a wuta ba ridda suka yi ba abinda ya tara mata a wuta ashe ba Allah ne ba su yi ba ashe ba qiyamul layli ne ba su yi ba ashe ba azumin nafila ne ba su yi ba annabi ya ce dalilin cinturundan su a wuta ya yakfurnal ashir annabi ya ce cutar da maza wani yadda yake cutuwa da matarsa wallahi ya yi hira da abokinsa ya fi mishi daɗi a kan yi hira da matar duk abin da zai ce sai ba za ta yi ba duk abin da zai ce sai ba za ta yi ba duk abin da zai ce ta bari ba za ta bari ba in kuma ta yi sai in abin ya mata a musulunci fa a musulunci a musulunci miji yana gaba yana gaba da uba wannan ka kai a fili ne idan yanzu mace za ta je gaida mahaifinta ina sai ta nemi izinin miji to ke kawai a nuna miki wani a ce in za ki gaida mahaifinki ko mahaifiyarki sai ya ba da izini kafin ki je ki gaishe su ke ba ki fahimci shi ne oga ba waye oga shine shine oga ta je gidanku wuni don babanki bai dawo da wuri ba lokacin dawowa ya yi ki ce to baran koma ba sai babana ya zaɓin izini ba sai a ce a miki rukiya ba matsayin miji matsayin miji matsayin miji wallahi mata su ji tsoron Allah to kaga wannan kafadar, wannan gallazawa mazajen su da suke yi wannan cutar da mazajen su da suke yi annabi yace shine mafi girman abinda yasa suka fi yawa a wuta kuma sai yace ce wa yakfurnal ashir yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan annabi yace suna butulci wa kyautatawa law ahsanta ila ilahunna da. annabi ce inda za ka kyautata ka mutunta ka mata alheri tsawon zamani sun mara mara'at ka shay'an duk ran da ka mata abin da ba ta so laqalat ma ra'aytu minka khairan qattu za ta ce ita baka ga amfanin zama da kai ba to alamar yar wuta ce haka ne wallahi malam kai dai namiji ne jin kawai mata sun suka fi yawa a wuta kana da uwa kana da ƙannan uwa kana da yayin uwa kana da ƴaƴa mata kana da mata ai kai kanka wannan abin fargaba ne to sai ka samu ita hadisin bai dame ta ba bara za ki ji misi ran sai baci da safi ran sai baci da rana abu guda ɗaya zai ce bayi so bayi so bayi so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin Allah mace ba za ta taɓa ba da haƙƙin Allah ba sai ta ba da haƙƙin ne hadisi ne ingantacce mace ba za ta ba da haƙƙin Allah ba duk haƙƙin Allah da ta bayar Allah bayi karɓa sai ya ga namiji ya fita sai ya ga namiji ya fita yanzu azumin nafila in za ta yi ba ya ce sai miji ya yadda ba sai haƙƙin miji ya fita tukunna Allah ya karɓi nashi to kaga ai da yawa suna aikin banza Allah ya samu dace Allah ya ce fasalihatu fasalihatu mata salihai qanitatun waɗanda suke dogewa akan da'a ma Allah da mazajensu hafizatul lilgaibi waɗanda suke tsare bayan idon mazajensu in miji bayi nan za ta tsare kanta za ta tsare mishi dukiyarsa sannan hafizatul lil gaibi ya shafi rufe sirrin mun gane ko wannan ayin ba za mu gama ta baki ɗaya ba bari mu karanta sati mai zuwa sai mu zo mu tashi akan ta Allah yace hafizatu lil ghaibi bima hafizallah suna tsare abin da yake bayan ido ma'ana miji bayi nan Allah ke bisa abin da Allah ya tsare ma'ana bisa dokokin Allah wallahi ta kafuna nusuzahunna Allah ce waɗanda kuke tsoron tawayen su in biyayyan su fa'izuhunna Allah ce ku musu wa'azi filma fil mabaji'i ku kaurace musu a wajen kwanciya duk da mu yi bayani wadribuhunna eh abuje su duk da mu yi bayani <laughs> fa in ata'nakum fala tabdu alayhinna sabila Allah ce to sun muku da'a kar ku wata hanya ko kuma da za ku cutar da su inna Allah kana aliyan kabira lalle Allah shine madaukaki mai girma duk yadda kake ganin kana da wata daraja